Lahadi bakwai ga watan Juli shekara ta 2022. ‘Yan uwa matasa barkanku da haka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin naku na labarin matasa tare da nifanta Fanta Shamsu da Gorata Rabia mai Kano ya nera da dama. Lahiya launi ke Fanta kewa. Alhamdulillah. To Fanta yau kika zo mana da shi? To Rabiyo zan fara da zancen jarabawar bak gobe za a fara zana ta idan Allah ya yarda za mu da ɗalibai ke shirye-shiryen shiga aji. A cikin takaitaccen rahoton na ranar Lahadi za mu gabatar muku da wata matashiya marubuciyar fina-finai a garin Maraɗi. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shiki. Rabi kamar yadda na faɗa ɗaliban ajin terminal za su zana zana jarabawar bak ta bana wato shekara ta 2022 ko ina a faɗin ƙasar Nijar gobe idan Allah ya yarda. Haka ne fanta a bikin aikin mu Hurkayat Abdulrahman ta tunkari wa'ansu daga cikin su ga fitar tsokacin da suka yi wata. Ganin cewa ina zuwa makarantar kuɗi da sahi da marece ni da abokaina ke yin wasu darussa da sauransu. In sha bin dare ta yi sai in rinka tilawa. Babu wani babba abu na yi, kawai abin da muke fata muna so mu fada bisa abin da muka yi bita a kansa. Ga nan muna ta karatu, muna tilawa, mushanni ma suna taimaka muna, ba mu ce duka ba, amma muna ta ƙoƙari, muna taimaka ma juna tsakaninmu da sauran ɗalibai. A fuskar shirye-shirye na shirya a gida muna yin gungu tare da abokaninmu muna bitar karatu. A makaranta kuma ina ɗaukar darasi na kwararren abin da ban samu ba. Rabi ko kin san yan kananan zane-zanen nan na cikin wasikun da muke tura ta salula wanda ake ce ma emoji suna da rana daban wacce aka keɓe musu ta duniya. Haba fanta <laughs> ni yau dai na fara ji. To bari ki Wa'ashe irin waɗannan zane-zanen kimanin miliyar shida ake aikawa a kowace rana a cikin duniya. Shi yasa muka tinkari wasu daga cikin masu sauraron domin karɓo muku su ga fassarar tsokacin da suka yi mana. yana ba sakon armashi yana kara mishi fa'ida mutum na iya gane yanayin da aka ke ciki wani bi ba ma sai ka rubuta mishi ba kana iya maida mishi da wannan dan mutum mutumin a gani na an ba aika wannan dan mutum mutumin ba cikin sakon sakon baya da wani tasiri shiru ne amma in an hada da shi sai ka ga kamar mutum na kusa da kai Ina ganin mahimmancin saka wannan dan butun butumin cikin sakon shi zai nuna ma wanda kuke hira da shi abun da kake tsammani. Baya iya ganin fuskar ta hanyar sakon amma zai gane yanayin da kake ciki. Wannan kuma wata dama ce ta mutura sakonmu ba sai mun yi magana ba. rabia satin da ya gabata cooperative HKM haɗin kan matasa ta garin Ciro suka shirya wa matasan garin wani biki na al'adu. Haka ne Fanta sun yi wasannin kwaikwayo wake-wake da sauransu. Bari in barku da fasarar wannan tsokacin da mamman Lawali Buhari ya yi wa abokin aikinmu Ahmed Filan shine shugaban Cooperative HKM. Wannan taron wasanni na al'adu yana cikin tsarin ayyuka da muka kadamar ne biyar ga watan shiye na shahararrun masu shirya wasannin kwaikwayo da kuma kasidu bisa illar shan miyagun kwayoyi a yau abin da ya haɗa mu akwai gungu biyu na 'yan wasa da suka yi kwambalar shine alkalin wasa zai fitar da zakaru a gani waya ci babban tukuci a wayar da kai akan illar shan miyagun kwayoyi Yanzu kuma sai takaitaccen rahotonmu na Lahadi. Rabi mu ta yau ita ce Zinatu Lawali. Tana aiki ne a ma'aikatar magajin garin Maradi, amma babbar mai sha'awar fina-finai ce. Shi yasa ma ta tsunduma a cikin rubutun fina-finai. Muhammad mamman ya tunkare ta ga fasarar rahoton da ya shirya muna. da zaran ya zo mini a kai sai in hau kwamfuta kuma in ta rubutawa da wannan kalamomin ne zinatu lawali wata matashiya 'yar mata 'yar shekara 28 mai nada film kuma marubuciyar labari ta bayyana sha'awar da ke gare ta ga rubutun labari bamban da wa'anda ke rubuta labarin zuci zinatu ta bin hanya aiwatawa ne take rubutunta domin bayyana al'amuran da ke faruwa a zamantakewa rubutu na birge ne na soma rubutu ne tun kahin in yi tunanin zazzama contable na soma ne tun ina kwaleji na ci gaba da rubutu na rubuta labarai da yawa har da wani dogon labari mai zango biyu kowanne kishi 20-20 na kuma rubuta dogon zango biyu da gajeren zango biyu zinatu banda rubutun al'amuran da ke faruwa a zamantakewa tana rubuta almara matsalar ta ɗaya a wajen nada filmomi shine irshin rashin hali. Maudu'an da ake tattaunawa kansu a wannan lokacin su ne auren yara, karuwanci, shaye-shaye a ɓangaren matasa, auren dole da yarda yara. Wasu daga cikin rubuce-rubucen nawa suna da nasaba da na zahiri, wasu kuma kawai tunani ne. Ba mu da masu tallafa muna da kuɗaɗe, mu kuma ba mu da halin. ta dukufa sosai ga gabatar da fifitar al'adar ƙasar Nijar Zinatu Lawali ta ce tana sa rai ga samun nada filmomin nata. Ina fatan in tsara fina-finai na in samu abokan hulɗa masu hannu da shuni da za su tallafa mini tunda maudu'an da ake tattaunawa kansu ne. Abubuwa ne da ke ƙara mini kuzari ganin yadda ake yawan kallon fina-finai na ƙasashen waje. Me yasa ba ma kallon namu gashi kuma muna da fitattun marubuta da suka ƙware wajen rubuta fina-finai. Ina yi saboda saboda ƙasata ne ba saboda kaina ba. Da zuciya buɗe kuma da natsuwa zinatu lawali ɗan tallafi kaɗan take jira domin mafalkinta ya zama gaskiya. Yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa shiki tare da Hauwa Usman. a bangaren tsereren kekuna kasar nijar za ta shiga karo na farko cikin gasar kasashen afirka ta tsereren keke da za a yi a abuja kasar najeriya daga 14 zuwa 17 ga watan jiya shekara 2022 tare da mutum hudu masu tsereren keken da abokan rakiyar su da kuma kocin su a fannin wasan kallon kafa tuni an san kungiyoyin kallon kafa mata da za su shiga gasar ɗaukar kofin ta mata cewa da maroka 2022 bayan zambi da maroc a ranar 13 ga watan jiya nigeria da afirka ta kudu za su shiga wasan ta kusa da ƙarshe daga nasu bangaren 'yan wasan afirka ta kudu za su kara da na zambi wasannin duka biyu dai za a yin su ne gobe sha 18 ga wannan watan. Ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka yi zaku ya sake sauraron shi a lambar uku biyar kyauta tare da Airtel.